min hamaka wannan ba dolanci bane wal jununu ba hauka bace fa kana kufrihim bil qur'an da haka kafircin da yahuda suka yi wa alqur'ani kufrun bima fi aidihim kafirci ne kafircewa ne da abin da ke hannunsu naqadan wa naqadan lahu kuma warwarewa ne tun kace ake aka warware thumma naqada alaihim ta'ala da'awahum Al'iman iman bima unzila ilaihim bi kaulihi sannan ubangiji ta'ala ya warware a kan yahudu da a wasu ta imani da abin da aka saukar musu sai Allah ya ce kullahum ka faɗa musu ya Muhammad tunda kun ce kun yi imani da abin da aka saukar muku kun ta mun ji to ga tambaya falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuka kashe annabawan Allah Allah tambaya yake yahudawa sun kashe annabawa a yini ɗaya. sai da aka samu yahuda sun kashe annabi arba'in cikin rana guda ya yasa kaga ana kashe mutanen kirki manya-manyan malamai na kwarai ana kashe su ɗabi'a ce ta yahudawa wanda duk abu yahudi shi ke kashe mutanen kirki a rini ɗaya sai da yahuda su kashe annabi arba'in allah na kallon su wallahi annabi arba'in to sai allah ya tambaye su tunda kuna cewa ku yi imani da abin da aka saukar na ku ne ba ku shi ba tunda ba naku ne ba walima an biya Allah me yasa ku kashe annabawan Allah min qabla tun kafin annabi Muhammad ya zo su annaba me suka yi muku kuma kashe su ya nuna gaz wato gazgata abin da aka saukar muku kenan ku ya nuna karyatawa yanzu misali mutum da yake da awar da awar zai ina neman ilimi amma sai zan ba shi da aiki sai kashe malamai masu ilimi yaushe zai samu ilimin kuma neman ilimin ko san su ga ilimi yanzu ya zama gaskiya ya zama gaskiya ko ya zama karya tunda ya kashe malamai malaman nan suke da ilimi kuma ya ce ilimi yake nema kuma ya kashe malamai wannan shine misalin abin da Yahuda suka yi sun ce su imani da abin da Allah ya saukar amma sun kashe annabawan da Allah ya aiko yanzu imani ya zama gaskiya ko ya zama karya imani ya zama ba to ya zama ƙarya bai zama gaskiya ba falima an biya Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah min kabla tun kafin aiko annabi da Qur'ani in kuntum mu'minina idan har kun kasance masu imani na gaske me yasa ku kashe annabawan farko ai annabi Muhammadu ba shine da farko ba shi na karshe ne amma annaba sun gabata kafin sa kun kashe su me yasa ku kashe su Allah tambaya yake yi ga Yahudu Allah ya ce wala qad ja'akum Musa bil bayyinati hakika annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu bil adillatil wadihat da dalilai haska kan dalil mubayyinatun lil haqq wa'inda suke bayyana gaskiyar addini amma fa sun mastakhastumul ijla ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وبنجي تعالى يتي ولقد جاءكم موسى بالبينات حقيقة النبي موسى عليه الصلاة والسلام ya zo muku da hujjoji bayyanannu ay bil adillatil wadihatul mubayyinatil lil haqq dalilai wa'idda suke haska kan dalilai masu bayyanar da gaskiya bayan annai Musa ya zo muku da hujjoji daga Allah ku dai da yahudu sun mata kastumul ijila kuka riki dan maraki abin bauta min ba'dihi bayan annabi Musa ya zo ai min ba'di ai ba'da muji'ihi bayan zuwansa wa amtum zalimuna alhali kuna azzalimai mahu zalantar kanku fi zalika cikin bautar dan maraki laysa lakum uzur da haka Allah ya tabbatar da yahuda ba su da uzuri annai musa zo da hujjoji amma zai tahi bayan ya ta yi gana da ubangijinsa sai suka koma suna bauta wani dan maraƙi suka koma suna mashirkai da yanzu wani uzuri wato suke da shi tunda hujjoji sun zo bai abin da ake nufi anan shine duk mutumin da hujja ta tabbata gare sa in ya ƙi hibi gaskiya hibi hujjan nan daga baya mana daga farko to ba shi da wani uzurin da Allah zai karɓar masa shi yasa iyayenmu da kakanninmu waɗanda Allah ya karɓi ransu ba tare da da'awa sahihiyar da'awa ta zo musu a lokacinsu sun ji ta ba wato suna da uzuri wajen Allah iyakar abin da ya zo musu suka yi imani da shi amma mutanenmu na yanzu waɗanda hujjoji sun bayyana wa'azi na sunna ya bayyana wa'azi na ahlus sunna ya bayyana anguwan ne daban-daban ta ko ina ana wa'azi ana bayanar da bidi'a ba ta da kyau shirka ba ta da kyau zuwa wurin boka bai da kyau boka kafiri ne mai gasgata boka ma kafiri ne duk wanda ya ji irin wannan da awa ya dage ya koma yana zuwa wurin boka to in ya mutu bai da uzuri wajen Allah yana mutuwa sai wuta ku karanta ku gani haddu sahir alqatl bi sayf haddin da ake wa boka shine a sare mashi kai da takobi duk inda ka ga boka ko bokanya hukuncin su kisa ne abinda musulunci ya shar'anta a kashe su don 'yan sihiri ne suna halakar da al'umma suna batar da al'umma duk inda bokaye suke anguwa da yanzu duk inda bokaye suke a musulunci su matattu ne da za a tabbatar da shari'a musulunci haddi za a musu a sare kansu su mutu amma ka duba yadda mutane suke suka duku hojan bokanci kaɗan ne cikin mutane waɗanda ba su mu'amala da bokaye wallah wani ko tuntuɓe ya yi a duci sai ya je an duba mai mai ya faru don yana ƙaton wawa tuntuɓe da dutse wai ɗan kasuwa in kasuwancin sai ya samu tangarɗa ya ja baya sai ya kuma zanci bokaye to don allah tambaye shi lokacin da arzikin ya fara farko boka ne ya baka tambaya da Allah boka ne ya kawo arzikin farko da ka fara kasuwanci abin ya fara ja boka ne da yanzu kuma don ka samu jarrabawa kuma sai ka ce boka ya duba maka wai dawo da arzikin to shi boka ya bakan sama na shi fa jira yake kaɗe boka bashi wai don boka rama mutane saboda boka sun rena waɗanda suke zuwa wajensu in wanda aka watsa ba aka mai tsafi ya zo da kuɗi zai ba boka sai ci a ci a ci a ci a ci a ci mu ba mu taba najasa wai kuɗi najasa ne wai ku <laughs> kai Allah ko kare mu mutane wallahi malam sai ce wai aji can aji can mu ba mu taba kudi aji aji aji najasa ne matsayaci kuma kuɗin yake zaune ana bashi da yanzu kai misali kai in kana da hankali dan Allah da ya zai duba maka wai za ka yi tafiya za ka je fatoci duba maka inda arziki yake inda sa'a take dan Allah in ya sa da sa'a take ba zai riga ka wurin sa'a ba sai ya zauna hilan kwashe kafa kai ka je ka samu sa'a ka dawo ka yan mai kai ba ka da hankali in ya sa inda sa'a take ya ba zai riga ka yi samu sa'a ba shi ya huta mutane ba su da tunani to duk wanda yake zuwa wurin boka ya tabbata ya sani in ya gasgata boka kan abin zuwa wurin boka kadai sai ka shekara kwana arba'in ba a karɓa sallaka ka je kawai wurin boka ba boka lorin taransoman gaba kwanaki to duk waɗanda suka je wajen nan wa'inda da suka je wajen sai sun shekara kwana arba'in allah bai karɓa su in kuka ce karya ne ku zo za a nuna muku hadisi hadisi daga manzon allah ga tambaya don allah barawan ya zo ya zo ba ya ce kwana uku barawo zai kawo kai ne ba mu dai makotan wurin maki ba mu gane ba amma shayi ne <laughs> ya tafi shi ko kuma abin maki wai hada da tijan anguwa ba da tijan anguwa wanda ya kamata a ce kafi kowa tunani da hankali wai haddasa aka taro da nan wai boka yana yana da wata kazan banza yana shirme ana nuna muku yana abubuwa shirka ce ƙarya ce ya kamata ku kamo shi ya dawo da shi ya zo da barawa haka kawai barawa zai zo ya ce gani in ban da wauta hmm? ah, mutum ya ce maku wai barawan zai kawo kai ne kuma kwana uku don Allah daga lokacin za kwana nawa aka yi a ƙarshe ba sai da aka hada da kuɗi aka mai da abin ba to da tun farko kuɗin <laughs> aka ta yana da ya ta alheri to da kaddara da ɓarawan ya dawo waɗanda za su yi ridda wallahi Allah kawai san su har masu da wasu nawa sai sun tafi a wasu sun je ba da a ce barawan nan ya dawo kwana ukun da aka ce wa'inda za su gasgata wannan bokan su yadda da lalle ya iya Allah ya yi wa da su unguwan nan to Allah ya so da barawan bai zo ba kuka gane harka banza ce karya ce wallahi shirme ne ba abin da yi za su yi boku in kuna tuba ku tuba ba hanyar musulunci ba ce Allah kiyaye lokaci yayi to daga ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar mana da cewa wato ainihin abinda yahuda wato suke musu da shi shi dai ne gaskiyar da ke tattare da su bi ma'ana ƙur'ani yana gaskata abin da ke tattare da su da haka anan وإذ أخذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما ubangiji ta'ala ya ce sun kastomal ijira ko wa iz akhadna mithaqakum kuma ka ambata musu a yayin da muka riki alkawali da ku ku bane isra'il wani alkawali Allah ya riko da shi a kansu shine za su yi imani da abin da Allah ya aiko ubangiji ta Allah ya ce wa rafa'ana fawqakum at-tura kuma muka ɗaukaka dutsen turu sina a kanku ko wani dutse madadinsa Allah ya ce ku zo ma ataina kun ku karbi abin da muka ba ku bi kuwatin da karfi wasma'u ku ji abin da ke cikin sa ai sima alqabul ji na karba wa ta'a ji na biyayya tajaba ji na karba kira amma qalu sai suka ce samaina wa asaina mun ji amma mun saba wannan shine dabi'ar yahudu a lokacin da Allah ya wato ya ɗaukaka dutse saman su ga dutse suna gani cewa dutsen zai sauko Allah ya ce khuzu ma atainakum bi quwwatin wasma'u ku karbi abin da muka zo muku da shi na wato na littafin injila ku karbi wannan littafin ku yi aiki da shi da suka ga azaba ga ta zuwa sai suka ce sun ji Allah na yayi azaba sai suka ce wa asaina kuma mun saba wannan shi ɗabi'ar ɗan adam mutum ne in ya shiga yau da mutum zai shiga ciwo sai ta nishi na yau Allah ne Allah ma na ne shi kadai amma da zai samu sauki sai hita tsallahi ta iya shege kuma haka ɗan adam yake su bani isra'ila ga azaba suna gani dutse Allah ya ɗauka a samansa suna kallon dutsen zai baki garin gaba daya. Allah ce ku zuma khuzu na atainakum bi wasu ba'u ku karbi abin da muka zo muku rashi na addini ku karbe shi karba na aiki sai suka ce sun karba amma Allah na yaya azabar yana kuran yi abin sai suka ce sun saba shine sami'ina wa asaina ay sarat hadhihi halahu wannan ta zama ita ce yanayin yahudu wa ushribu fi qulubihim al-ijla ai a hubbul ijila an ɗabi'antar da son bautar ɗan malaki a cikin zukatansu wa hubbu ibadatihi an so musu ƙaunar bautar ɗan malaki fi bihin a cikin zukatansu sharrabu ha bai sabi kufri da haka suka konkwadi ƙauna ta son bautar ɗan malaki a cikin ainihin zukatansu ta dalilin kafircinsu Allah ya ce ƙul gaya musu bi isa ma ya amurkun ko bihi imanukum tur da abin da imanin ku yake umurta ku da shi in dai wannan shine abin da imanin ku ke kai ku to tur da shi kamar yadda ka tambayi musulmi masu da musulunci in dai irin imanin ku da ke kai ku bautar wa'insu waliyai bin wa'insu shehunai in dai irin wannan imani ne to wallahi tur da irin wannan imani mutum ya saki manzan Allah ya saki Allah ya kama wani ya ce ai to ai ka san ai bin gaba bin Allah in jiwa yanzu duk wanda ya bi na gaba ya bi Allah duk wanda bi na gaba ya bi Allah yanzu in mutum babansa arne ne sai bi shi shikenan ya bi Allah yanzu abinda ake al'adu na garinku da al'adu na anguwarku in wanda suka gabace ku ga wannan al'adun idan kuka bi su shikenan kun bi Allah kai wannan magana da gyara take ba haushe bai iya magana ba anan wallahi babu inda aka ce wabin na gaba bin Allah ai na gaban iri iri ba ana ana kiran asalahu salahu ba to a cikin asalahu salahu dan yan iska fir'auna ba ba ne ba dan iska ne in ka ce magabata sai ka ce asalahu sale magabata nagari in ba haka ba magabata suna da akwai shaidanu akwai na kwarai a cikinsu to haka na gaba wa'anda suke na gaban na akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ashe ba bin kowane na gaba ake nufi ba sai an bi na gaban da ya bi Allah da annabi kenan sai zama an bi Allah ina fata an gane to da haka Allah ya ce ulbi bi isa ma ya ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin cir da abin da imanin ku ke mata kurashi in kun kace masu imani ai amtum tad'una al-imana kuna da awar imani wata tamaddahuna bid-din haq kuma kuna ta ainihin wato yabo da addini na gaskiya wa amtum an biya Allah amma gashi kun kashe annabawan Allah kun ce kan gaskiya kuke ku addini kuke amma kun kashe annabawa da yanzu ka kalli mutanenmu ne yanzu mutum ci shi musulmi ne amma da ya ji an faɗi gaskiya ya ce karya ne ko shi ya yi mutunan kirki mai faɗa masa gaskiya ya ce masa ai karya ne ya ko zage shi ta ya da yahuda suka kenan wa amtum qataltum anbiya Allah kun kashe annabawan Allah wattakhastum al-ijla ilahan min dunillah kuma kuka rike dan maraki abin bauta kuma bayan Allah lamma an kun Musa lokacin da Musa ya yi tafiya daga barinku. ku nabiyullah annabin Allah walam taqbalu awamirahu wa nawahiyahu abinda annabi Musa ya umarce ku baku karba ba abinda ya hane ku baku hannu ba illa da tadiri sai bayan da Allah muku razani wa rafa'a tur Allah ya ɗaukaka dutsi fakakun sama da ku faltazamtum bil qawli kuka ruzumci bin Allah amma da magana ta baki wa naqaltum bil fi'li amma a aikace suka warware to ko ka ce kai ka yarda da Allah da annabi in dai wajen aiki ka warware ai baka bi Allah da annabi ba galibi abin da ke faruwa gare mu al'umma muke na yanzu sai mutum ce shi musulmi ne amma a aikace ba musulunci matsala ta same ka ta wajen bauka ya duba maka ina musulunci baka dogara ga Allah ba amma a baki suka ce ai kai ai wallahi mun dogara ga Allah ai Allah abin dogara ta amma matsala ta same ka baka bar Allah ba ka ta bauka ya duba ma warware sannan ma ya kai wani shan wato mu to ko shata ma da ya ce mu dai abin nan me yake faɗi ya ce mu dogara ga annabi muhammad aishir me yi su kuma na shawai abin dogaran su muhammadu za ka ji mana abin dogaran mu muhammadu to ana dogara ga annabi muhammadu kai ga allah yake dogara shi annabi shi ma ga allah ya dogara mutane sun kasa bambance matsayin allah da annabi shi ko annabi dan sako ne kamar kai rubuta wasiƙa ne unguwa ne kai mawa ne shi wanda ka ba wasiƙan nan na je ya kai wa ma alar rasul illa balagul mubin eh Allah tabaraka wa ta'ala ce qul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma alar rasul illa balagul mubin ka duba suratul nur abinda Allah faɗa ce kul ati'u Allah ka ka gaya musu ya Muhammadu ku bi Allah wa rasula kuwa manzan Allah biyayya fa in tawalla in kuka juya baya kuka kawo da kai daga barin yi wa Allah da manzo biyayya to fa inna ma alaihi ma humila abinda aka dora mai shi yake dauke akan shi wa alaikum ma humiltum kuma abinda aka dora muku ku da ku dauke nauyin kanku da kanku Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtaru in kuka bi annabi shi kadai za ku shiryu wa in tuti'uhu tahtaru kaji an faɗi wani mutum duk duniyar nan ba a kawo kowa ba in ba annabi ba duk duniya duk wanda ka bi ba annabi Muhammadu ba wallahi kai felin Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi annabi kadai kun shiryu sai Allah ya ce wa ma alar rasul illa al balagul mubin ba abin da yake kan manzo dan sako illa isar da sako ya bayyana to annabi ya bayyana iyakar annabi isar da sako annabi ba abin bauta ba annabi ba abin dogara ba Allah shi ne abin dogara Allah shi ya aiko annabi Muhammadu amma sai ku ɗauki hakkin Allah ku ba annabi Muhammadu kaga ji mutum ya ce ai inda Allah ya duniya don annabi Muhammadu duniya da lahara yaushe ko Allah ya duniya da annabi Muhammadu kai baka ji Allah ya ce ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'buduni ba shi Allah ya ce bai halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta masa a ya kaji mutum ya ce wai ai duniya da lahira ayin su da annabi muhammadu ƙarya kake yi wallahi hmm? a Allah ya ce wa idan lalal akarata ta wal'ula ko baka ji ba ya ce duniya da lahira namu ne shi Allah ya ce kayansa ne kai kai ce wai don annabi muhammadu Allah ya yi ko ba karanta suratul abin nan ba hmm? don Allah ba karanta ba kuma Allah ce walillahi al-akhiratu wal ula duniyar da lahira ta hice bai ba kowa ba ko akwai wanda Allah ya ce ya bashi ya ce duniyar da lahira nasa ne ta ma kure da kuskuren cewa Allah halarci duniya da annabi Muhammadu ba daidai ba ne kuskuren da aka wani kaltun bilfi'ili fama hadal imanun idda idda'aitum wani irin imani ne kuke da awa a magance ku ce kun yadda da Allah kun yi imani amma a aikace kun ba a zo da kafirci a zo da bidiya a zo da maguzanci abubuwa iri-iri kuma duk a musulunci kuma hada din to wani irin addini ne mutum zai kenan a irin wannan lokaci fa in kana hada imanan ala za'amikum idan wannan ya kasance imani ne akan riyawarku fa bi'sal imanu adda'i sahibahu ila tughyani cir da irin wannan imani mai kira mai shi zuwa ga wuce iyaka jama'a kun ji abin da ake nufi inda imanin ka zai kira ka zuwa ka wuce iyaka ka wuce gona da iri ka wuce makaɗi da rawa ka wuce gejin addini ka rufe karantarwa annabi ka kama wata karantarwa daban to tur da irin wannan imani wal kufu bi rasulillah da kuma kafircewa manzannin Allah wa kasratul isyani tir da yawan saba ma Allah wa qad ahada anna al-iman sahih an yi alƙawari cewa shi fa imani ingantaccen imani ya amuru sahibuhu bi kulli khairi yana umurtan mai shi ne ga dukkan alkhairi ne wa yanhahu an kulli shar kuma imani ingantacce yana hana mutum sharri amma da ka zama mutum ya ce to ai imani a zuciya yake ga mutum ya sa ma Allah a waje sutura ka ka sa ma Allah tahiyyar ka ka saba aikin ka ya saba amma magana mutu cewa to a imani a zuciya ne to in dai akwai imani ingantacce a zuciya dole ya bayyana a gangan jiki ingantaccen aiki ba za ka sha giya ba ba za ka yi zina ba ba za ka yi karya ba sai dai in kuskure ya zo ba za ka ci amanar wani ba ba za ka yi mugunta ba in dai imani ingantaccen imani ne mutum zai samu kansa cikin salama ne tamaddu mutumin yana sa'a ma Allah yana fasikanci yana shan giya yana zina yana sata yana abu shirka yana bokanci kuma waye ce wai yana da imani to ai shi imani ba da awa ba ce aiki ne aiki ke gasgata imani waddaha bi hada kazbihim da wannan ne ƙaryar su ta bayyana a fili karara wa ta bayyana tanaqadahum kuma war tun kasu da warwara ya bayyana yau mutum ya ce ya imani gobe ya warware aikin sai sa'a maganarsa maganar ta sa'a ma aikinsa to wannan shine imani wanda ba daidai ba wanda baya amfanin mai shi da haka ya jama'a al-imanu sahih imani ingatacce ya amuru sahibu bi kulli khair yana umurtan mai shi daga dukkan alheri ne anan ne kuma muke ganin zamu jabirki bisa ga kwarewar lokaci Abin da muka faɗa muka yi daidai daidai daga Allah ne inda muka yi kuskure kuskuren daga gare mu ne muna fatan Allah ta'ala ya yahi mana kuskuren kuma ya gafarta mana ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa daidai ya kuma ainihin jama'a mu cikin alherin da irin wannan taro yake ainihin samu ubangiji ta'ala ya samu zama iyantattu cikin wannan wata Allah ta'ala ya samu zama fitila masu haska wa mutane hujjoji kuma ba fitila irin wadda kai ka sani ba ina nufin fitila ta hujja domin fitila irin wadda ka sani ta duniya ai ta tana haska mutane ne tana kona kanta kaga ba ta yi ba to ana nufin fitila ta hujja ma zama fitilu fitilu na hujjoji ga al'umma ba ainihin wa'inda za su ainihin batar da al'umma ba ɗayan uwa a nan nake ganin za mu yi birki sai zuwa karo na gaba insha Allah karim za mu dasa daga inda muka aje za mu tashi aya ta shida insha Allahul Karim a darasi na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa